السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مع نعم، الحد القاسم ويوضنه أن القائل آه، إنه الشافعي أو مالكي أو حنفي wato abin da ke bayyanar da wato lalle mai cewa wai shi ba shafi'i ne ko shi ba malike ko ba hannafe na'am annahu muttabi'un li zalika al-imam cewa shi wai yana bin wannan imam din ne hmm. ah? salaka dariqahu eh wato yana bin salikun dariqahu yana mai bin hanyar wannan imam din ne shi yasa yace shi ba malike ne ko ba shafi'i ko ba hanbali wa hadha inma yasifu lahu zalika idza salaka sabilahu fil ilm wannan yana inganta a gare shi ne in ya shiga hanyar shi a wajen ilimi da ma'rifa da kuma ainihin sani wal istidlal da kafa hujja ka buga kira kanka ba maliki sai idan ka shiga hanyar malik wajen ilimi da sani da kuma kafa hujja ashe shi ami ba shi ami kaga bai shiga hanyar ainihin malik ko hanyar shafi ko kaza da ilimi da sani da hujja ba saka ba za a kira ami ainihin ba Maliki ba shi ami bai da mazhaba ami ba a sa shi daga cikin ba su mazhaba na wa amma ma a jahili wa buɗe an siratul imam amma tare da jahilcinsa da kuma nisan shi daga ainihin wato tarihi da kuma ilimi na imam wa dariqi eh, da kuma hanyar imam sai fa yasihu lahu al-intisab ilay yaya yake inganta ya danganta kanshi zuwa ga imam da da'awa al-mujarrada da da'awa mujarrada kawai cewa shi ba maliki Hmm. shi ba shafi'i shi ba hannafi ai bai yiwu haka na'am wal qawl al farid min kulli ma'ana wal da kuma magana wanda yake wabintacce magana wanda yake farid wabintacce daga kowane ma'ana wal ami la yatasawwaru an yasiha lahu mazhabun shi ami baya surantuwa mazhaba ya inganta gare shi wala tasawwara zalika da wannan ya surantu lam yazamu da bai lizumce shi ba wala lidaini kuma ko waninsa wala ya zama ahadan kasu ayyuka mazhab bi mazhabin baya lizimtan wani ko kadan ya mazhabantu da mazhaba na wani mutum daga cikin al'umma bi ya yaqulu aqwalahu kulla a ce ya karbi maganar shi ka tsaya ka rike wata mazhaba ka karbi maganar duka kuskure ne wa yadu aqwalahu gairi ya bar manganun waninsa ce shi babu ruwansa shi babu ruwansa sai dai mazhaba sai dai fahimta na malik an gani yayi watsi da fahimtar sauran malamai ya ɗauki ra'ayin malik kawai ya yi watsi da fahimtar sauran malamai ya ɗauki ra'ayin shafi'i kawai ko ya yi watsi da su ya ɗauki ra'ayin ahmad kawai ko abu hanifa wannan baya halarta an gane domin imam malik ba annabi ba ne, imamu shafi'i ba annabi ba ne, haka na sauran mutane babu wani wanda ake watsi da maganar shi gaba ɗaya a riƙe maganar shi kaɗai sai manzo Allah a yi watsi da maganar sauran jama'a a riƙe maganar wani mutum shi kaɗai to manzo Allah ne in ka ji wani mutum yana tallan wani malami shi kadai cewa shi za a yi riko da maganarsa yana riko ne yana kira ne zuwa ga malamin ya zama shine annabi ya yi watsi da asalin manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo tunda shi dan adam mai kuskure ne an gane babu yadda za a yi dan adam duk ilimin sa a ce ba zai kuskure ba to in ka bi shi a ko ina to ya nuna ka annabtar da shi ne ka nuna ba zai kuskure ba yasa a cikin aqidar mu ahlus sunna babu wani wanda ba masumi ba babu wani wanda yake masumi sai kowa zai iya dacewa kuma zai iya yin kuskure an gane tunda babu wani wanda yake masumi to babu wani wanda za a rike shi kadai a bi shi Allah ne kadai ake bautawa sannan manzo Allah kadai ake wa biyayya biyayya kai tsaye wanda ba bincike amma kowane malami in za a bi sai an yi bincike shi yasa hatta ɗaliban imamu na malik za ga wani lokaci su bi shi a fatawan shi wani lokaci zai ajiye mai fatawan shi da sun dauke shi kamar annabi magana shi ba kuskure ba za su taba saba mishi ba na'am na'am wa hadhihi bid'atun qabiha wannan bid'a ce mai muni ka rike mazhaba guda daya ka rike malami guda daya ka ce ba ruwanka da sauran malamai bid'a ne mai muni na'am hadathat fil umma wanda ya faru cikin al'umma ولم يقل بها أحد من الأئمة أئمة الإسلام واتو ɗaya daga cikin a'immatul Islam babu wanda ya taɓa faɗin wannan magana wa hum a'la rutba wato su sun fi ɗaukaka ga martaba wa كما سنفة kuma sun fi girma ga daraja wa alam بذلك wa Allah da daga a ce wai su lizimta wa mutane wannan ba za ka taɓa ganin Imam Malik ya lizimta wa kowa mazhaban shi ba bal Imam Malik ya nuna ma kada a riki mazhaban shi kadai ko imam malik ya karantar da ainihin mabiyansa kada su a riki mazhaban shi kadai haka nan abu hanifa haka nan imam shafi haka nan ahmad kowanne saboda ya san shi mai kuskure ne ya san shi tare yake da cika goma ba to shine dalilin da ya sanya ba su tarbiyyantar da ɗalibai cewa magana su kadai shine magana ba na'am wa abadu yanu qawlu man qala kai mafi nisa daga cikin wannan maganan wanda yake cewa nam yalzamu an yatamazhab bi mazhabi alimin min ulama eh cewa dole ne mutum ya mazhabantu da mazhaban wani malami daga cikin malamai wai dole sai ka zaɓi ɗaya daga cikin mazhaba a gane wannan ya fi nisa to wanda kuma ya fi nisa shine wanda ya ce yalzamu an yatamazhab bi ahadin mazahib al-arba'a cewa dole ne ga mutum ya mazhabantu da ɗaya daga cikin mazhabobin da guda hudu wai dole sai mutum ya zaɓi ɗaya shin wane ne ce sai ka zaɓi guda ɗaya Allah ne ya faɗa ko manzan Allah in ba Allah ba ne ko manzan Allah in ka faɗa na ce na ƙiba ya rafe da ni wane ne ya zaɓi yannan mazhabobi ya ce dole sai su kaɗai za a bi babu dalili a kai an gane gaya dai wayannan malaman mazhaba manyan malamai ne kuma malamai ne na kirki da suka faɗi magana ana aiki da magana, amma maganar su baya zama yankan wuka sai idan mutum ya ga hujjojin da suka dogara kai na'am نعم أترى البهية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفرق النصيرية ربوا إن إيه النصيرية وهؤلاء تفرقوا إلى طوائف إن إيه النصيرية تلك سوزوها بقنجيا قنجيا ومن أهمها الهيدرية الهيدرية لقد تكون بمين من شلت أقوي هيدرية نسبة إلى حيدر وتوعن حيدر سوزوها بحيدر شي هيدر شنو لك بينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم الناصفية sannan akwai yan nasifiya nisba ila za'imihim nasir alhasuri wato an danganta zuwa ga shugabansu shine nasir alhasuri min baldati nisaf bi lubnan a can garin nisaf a can lubnan الشمالية أكوي إن شمالية هم الذين يعتقدون أن علي يسكن في الشمس سوني ما سقود الكيوة وين اللي علي ينا زونا أشكرانا علي علي ينا شعرانا ويقال لهم أيضا الشمسية أنا كده سكوما إيه كان شمسية جزينا شمس شكو رانا لا يجو دوني رانا لكتن إيه رانا وانسا رانا الكلابية لذي بقى كلاك شمس الله شمس إيه نوع الكلابية إيه نعم الكلابية ويقال لها القمرية أنا كده القمرية سكما لأنهم يزعمون أن عليا يقيم في القمر domin su suna raya cewa lalle Aliyu yana zaune a cikin wata wa yarawna anna al-insana idza shariba al-khamr suna ganin lalle mutum in ya sha giya tataccen giya giya wanda ke fiyo tatacce ya qataribu min al yana kusantan wato rana inda mutum ya samu giya mai kyau ya sha to zai kusanci wata shi ne eh, eh, shi ma ya sha giya kenan suna ganin giya abu ne mai kyau sun sun da giya giya abu ne mai kyau A gani su na a cikin gina suna shan giya الخامس الغيبية أي الذين رضوا بما قدر الله لهم في الكيف سوني وإن suka yarda. da abin da Allah ya kaddara musu a cikin gaibi fataraku tawassula sai suka bar tawassuli na'am wa yaquluna inna Allah su sun yarda da abin da Allah ya kaddara musu na gaibi in Allah ya bar su cikin talauci sun yarda da shi in Allah ya bar su cikin rashin lafiya sun yarda da shi an gane su ba za su yi wani motsi ba za su yi riko da sababi ba ba magana al'akhazu bil asbab an gane sai suka bar wani tawassuli domin riko da sababi wa yaquluna inna Allah ta'ala tajalla fi ali kace nan ne Allah ta'ala ya bayyana ya sauka ga Ali maktafa sannan daga bayan sai Allah ya dan buya wa iyaz billah wa gawa anil bashar wal zaman sai ya faku daga mutane da kuma zamani zamani wanda ya wofinta zamanul ghaiba wannan zamanin da ya wofinta shine zamanul ghaiba nam wa yuqiruna an al-ghaib wallah allazi kana cewa wannan wanda baya nan din wanda ya faku din mahadin ko shine wanda ya faku din shine Allah wanda allazi huwa ali wanda shine aliyu aliyu shine Allah insha Allah na'am sura sura da riyadus salihin assalamu alaikum salam abi bayani me eh akwai da yau wani shi abu ɗaya za ga mutum ya faɗa na biri'a. sai ga wannan abun guda ɗaya ya haifar da abubuwa da yawa shi yasa babu kyau mutum ya faɗa bidiya in dai ka shiga bidiya ɗaya to ba zai gyale ka haka ba abun yana yin sarƙa ne eh amma fadl zuhud fi dunya na'am wa na abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana li mislu uhudin zahaba da ya kasance ina da misalin dutsen uhudin na zinari da sarrani an tamurra alayya salatu layali da zai faranta min rai a ce kwana uku ya ban ko Allahu hmm. Allah ta murra alayya salatu layali da zai faranta min rai a ce kada kwana uku ya wuce a gare ni wa inda min hushai alhali ina da wani abu ba zan yi farin ciki ba a ce kwana uku ya wuce wani abu ya ragu a cikin wannan dinarin zan so a ce kafin kwana uku nan na gama raba wani na abubuwa ga baki ɗaya. illa shay'un arsuduhu lidayn sai dai wani abu wanda zan tsare zan ajiye saboda bashi kawai an gari kenan da wannan ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi yana cin bashi ko ba gaba manzan Allah mai yawan kyauta ne kuma yana cin bashi saboda haka cin bashi yadda wasu ke cewa wai hanji ne amma kuma ba irin tunaninsu ba su tunaninsu hanji ne sun ci bashi ba za su biya ba ai bashi abin kowa ne kowa na cin bashi tunda kowa na cin bashi za su ci bashi su ki biya in ka ce musu kai ka cika cin bashi ka sai ce ai cin bashi hanji ne to irin nasu cin bashi ai zalunci ne ko tunda sun rike haƙƙin mutum sun biya to manzo Allah yana cin bashi kuma yana biya sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana da kyauta idan manzon Allah yana da kuɗi kuɗin nan baya kaiwa na uku kuɗin nan ya ƙare saboda kyauta da taimakon jama'a an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wuya kaga ya ajiye kuɗi irin yadda muke ajiye kuɗi a banki mu ajiye kuɗi a cikin account manzo Allah bai cika yi ba to ya nuna kenan cewa aje kuɗi a cikin banki bai halatta ba kenan ko eh akwai masu ganin bashi babu kyau ka aje kuɗi a banki kawai in ka samu kuɗi bayan ka ɗan yi cefare sauran kudin ka ba mutane kaga da wannan kaga magana tattalin zakka babu kenan ko magana tattalin zakka kenan kudin ka ba zai kai shekara ba duk kudin da ka mallaka kawai cikin kwana biyu kwana uku ka raba shi ba zai kai shekara ba kenan ba maganar zakka ashe abin da ya wajaba a kanka a matsayinka na musulmi shine zakka idan mutum yana ba da zakka to shi kenan Allah ta'ala ba zai cuce shi akan sauran abubuwa sa'annan kuma kana da kuɗi ka ringa ɗan yawan kyauta kana taimakon jama'a shi kenan amma dukiya kana da iko ka ajiye dukiyarka duk yawansa in dai dukiya ne na halal a gari in dai dukiyarka dukiyar halal ne shari'a ta baka dama za ka iya ajiyewa amma shari'a ta wajabta maka zakka shari'a ta wajabta maka ɗaukar nauyin iyalanka shari'a ta wajabta maka ɗaukar nauyin iyayenka sannan shari'a ta kwaɗaitar da kai ka taimaki al'umma ta kwaɗaitar da kai ka taimaki addininka an ga wannan? eh nawazin yaya akwai akwai ajiyar kuɗi wanda yake kana buƙatar za ka yi abubuwa da yawa nan gaba ina buƙatar iyali na ta kusan haihuwa ko iyali na ta kusan haihuwa ina tattali a hankali a hankali kafin lokacin yanzu ba zan ajiye ba kaga suna zuwa kaga zan ajiye ko sannan ina so in fiye wani abin da kuɗin siya amma a hankali ina tara an ce mai kwarmin ido da da wuri yake fara kuka ko to gashi nan ina da kwarmi ido sai ina ta tarawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaga muka ɗauki wannan mazhaba mazhaban Abu Zar kenan mazhaban Abu Zar shi yana ganin kawai ka samu kuɗi kawai sha yanzu magani yanzu kana samu yanzu kuɗi kawai ka yi kuɗi ka raba shi ga mutane shi baya ajiye kuɗi an gane wannan to kaga akwai abubuwa da yawa wanda zaka kai a matsayinka na talaka kana buƙatar ka yi su ba ka da kuɗi sai a hankali a hankali wani ma sai ya shekara ɗaya shekara biyu yana tara kuɗin wani biyar da haka sa'annan ya zo ya biya bukatarsa Kaka shi wannan mazhaba ta Abu Dhar batacciya ce amma kuma Hadi ne nashi yayi Hadi sauran sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya goyi bayan shi an gani wato an haife shi shi kaɗai, ya rayu shi kaɗai, ya mutu shi kaɗai kenan ta wani shiga ce wai ya mutu wa da mu a mazhaban shi a mazhaban ko iyalan ba su goyi sai kawai kiyar shi a matsayin baba amma ba za su goyi bayan shi ba shi wannan wannan abin da manzo Allah yake aikatawa shi sai ya lizirta wa kanshi kuma yana so ya lizirta wa sauran al'umma shi Abu Zar radiyallahu an a gari ya yi ishtihadi ne amma ishtihadin sauran sahabbai ba su tare da shi an gane wannan ku na'am eh kai da kake malam yau wato alhamdulillah tafakkuna alai bukhari da muslim suka ruwaito wani abu. qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba zuwa ga wanda yake ƙasa da ku wala tanzuru ila man fawqakum kada ku yi dubi zuwa ga wanda yake sama da ku kullum a wajen abin da ya shafi duniya ku daina duba na sama da ku hmm. ku dinga duba na ƙasa domin kafuwa ne wadata kafuwa ne wadata kafuwa ne wadata a gani mutane kuma dubbai sun fika to kada ka zo kana duba wane ya fi ni wane ya fi ni sai mutum ya samu hawan jini ko sai hasada ya kama ka wane ya fi ni wadata wane ya fi zai ga kullum ba ka gode ma ni'imar da Allah ya ma an gane amma kana duba in bangaren addini ne ba wane ya fi ni ilimi wane ya fi ni ilimi wane ya fi ni yawan ibada wane ya fi ni karatun qur'ani wane ya fi ni yawan zikiri to irin wannan yana sanya wannan bai sa hasada zai sa ka dage ni bangaren addini ka dinga duba wanda ya fi ka zai sa ka dage har ka kamo shi ko ka wuce shi an gano wani ku? kaga manzo Allah ya ce idan mutum ya ya faɗi la ilaha illallah babu mutumin da zai samu ladan da ya samu sai dai wanda ya aikata abin da yake daidai da nashi ko ya fi nashi ko kaga shi ya nuna bangaren addini mutum na iya aikata ka dage ka fi mutum yawa da kuma hadisin nan da a ce ina da da ce ina da dukiyan wani da na aikata abun wani ashe ya halarta ta bangaren addini amma ta bangaren duniya abin yana kawo hasada yana kawo kuma frustration daga mutum kawai kullum yana duba wani mutane da yawa su fiye za a kamo su kafin ka ankara ya zama barawo ko ya zama dan kidnapping ko ya zama dan fashi ko ya kashe kanshi wa iyaz billah na'am wala tun ila na fa huwa wannan shi ya fi cancanta Allah tazdaru lahi alaikum domin kada ku wulakanta ni'imar Allah a gare ku ko in kuna kallon na sama da ku a wajen duniya zai sanya ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku domin kana ganin kana darfa a zai ga wani ya nannan kaka da zai ga wannan ya sanya ba za ku gode wa ni'imar da Allah ya maka ba na muttafaqun alai eh wa hadha lafzul muslim na'am na wa fi riwayat al-bukhari na'am idza nazara ahadukum ila man fudila alayhi bil mal idan ɗayan ku yana ɗayan ku ya duba zuwa ga wanda ya fifice shi wajen dukiya wal khalq da kuma halitta wane ya fi shi kyau wane ya fi shi ainihin dukiya bal yanzur ila man huwa asfal min to ya ringa dubawa ko ya duba zuwa ga ƙasa da shi in kana ga kai wani kyakkyawa da fiye da ni Allah sai ya zabe shi sai ya kyauta mishi halitta fiye da ni gashi nan ni mummuna ne ni to me ya sanya Allah ya yi ni mummuna kaza kaza kaza wane yi gini wane yi gini wane yi gini to kai ma wai ga baya kafuwa na kafuwa na kafuwa ne zai ga mutum hankalin shi ya kwanta ya gode wa Allah Allah yana da hikimar da yasa yi komai haka nan eh wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala eh sa abdud dinar annabi ya ce bawan dinari ya tabe wa dirham bawan dirhami ya tabe wal qatifa bawan katifa ya tabe wal khamisa bawan ainihin mayafi ya tabe in ya radiya in an bashi wannan abin da yake so in an bashi mayafi ko katifa zai yarda in da ka bashi abin da yake so za ku zauna lafiya wa in lam wa lam yarda idan ba a bashi ba to ba zai yarda ba wannan shi ne bawan dinari bawan dirhami za mu iya sanya yan siyasa a haka dan siyasa an ga yana binka ka bashi ne ba in ba baka bashi ba zai fito rediyo ya ma kace kaca an gane in yana da baki zai fito rediyo ya wulakanta ka zaman ka lafiya ka bashi an gane wannan ko to za mu iya sanya irin su tunda galiban mutanen da suke siyasa galiban suna yi ne don me za mu samu babu wanda yake siyasa a matsayin yana bautar Allah ne in dai ga mutum na binka kawai kai shirin kai shirin bashi kawai <laughs> tunda kai ma da ka shiga siyasa kai ma da ka fito me yasa ka fito ka fito neman kuɗi ne an gane ba wai ka fito gyara kasar ba ne an gane daga galiban wanda yake fitowa wanda yake ya fito ne saboda yana kishin kasar to mafi yawa in an kasa su dari da wuya a samu mutum ɗaya mai kishin kasa kawai galiban sun fito ne domin kishin aljihunsu an fahimta to saboda ka shi ma mai bin shi yana bin shi ne domin kishin aljihun shi sannan ana iya samun mutum yana bin wani mai kuɗi ba ma ya samu mai kuɗi kana bin mai kuɗi saboda me za ka samu wajen shi in har da kudin bai bude maka hanya yadda ya kamata maka yi ta zage shi duk wurare to a takaice ne idan ya zamanto kai burinka kawai dole ne sai an baka in ba a baka ba za ka yi zagi zaman lafiyar mutum da kai ya ringa miƙa ma ta kowane irin hali ka zama bawan dinari kai kuɗi kawai kake so duk wani alaƙa ga da mutum kawai ya baka in bai baka ba zagi to ka zama abdul dinar an gane to nan ba ana nufin wai ya kafirta bane an gane an kira shi abdu ne saboda wato rayuwar shi ya ta'allaka da wannan kuɗin soyayyar shi gare ka da giyayyar shi gare ka kan kuɗi ne baya soyayya saboda Allah shi an gane wannan ko to irin wannan idan kuɗin zai sanya ya fada cikin shirka ya zama kafiri idan kuɗin zai sa ya fada cikin bid'a ya zama dan bid'a in zai sa ya fada cikin haram ya zama mai haramun المهم dai manzo Allah ya kira نعم نعم وعنه رضي الله عنه قال anhu سبعين من آل الصفة wato manzo wato shiwa an karbo daga Abu Hurairah yace naga mutane 70 daga cikin ashabu siffa ma minhum rajulun alayhi rida'un a cikin su babu wani mutum mai mayafi a gare shi ba wani mutum mai mai rida duk ba su da mayafi saboda talauci imma izarun wa imma kisa'un imma gyautu wanda ake daurawa ko kuma kawai bargo irin bargo nan mai kauri a darabatu fi anaqihim sun daura shi a wuyansu sun daura wannan bargo a wuyansu irin yadda ake daura zan abin na daura inda kamar irin yadda masu aikin hajji suke yi eh sun daura shi haka sun daura shi haka ومنها ما يبلغ نصف ساقيه daga cikinsa akwai wanda yake kawa rabin ƙauri hmm. akwai wanda sun ɗaura shi ya kai rabin ƙaurin su nisu saƙai wa minha ma yablughu al-ka'bayn daga ciki akwai abin da yake kaiwa akwai wanda yake fa'idan sawu nam fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura awrata to me yasa a cikin a cikin babu wanda ya wuce idan sawu eh saboda sanya tufafin da ya wuce idan sawu haramun da ya saba ma shari'a ko baka ba na baya halatta mutum ya sanya tufafi ya wuce idan sawu ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa kin nan. to shi yasa nisfu sa'a ko kuma ya to wanda shine yafi dacewa sannan wanda yake kuma ya kai idan sawu shine jaiz shi wannan babu lada babu zanibi in mutum ya sa tufafi daidai nan wajen ba lada ba zanibi amma yasa sa shi nisfu sa'a nan ne zai samu lada izratul mu'min ila nisfu sa'a wato gyauto na mumini shine rabin kauri an gane wannan ku na rawul bukhari Bukhari ya ruwaito wannan hadisi. Wa anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min. Kaga ashabu sufa talakawa ne. Kuma wannan talauci bai sa sun yi kasan kasa a gwiwa ba wajen neman ilimi. Hmm. Ko? Sun dage da neman ilimi ba su da kayan sawa ma a jikin su. Ba su da ba su da riga zare zare nan da a waje. Haka duk nan gaba daya a waje yake. Haka suke zuwa masallaci, haka suke zuwa karatu, haka suke zuwa kaza. Babu. An gani? kaga shi talauci bai zama uzuri da zai hana kayan addini wanda zai dogara da talauci ce ba zai zo majalisi ba to su ashabu su ba da talauci ma suke karatu sai wani ga ganshi ya yi wata uku ya baya zuwa majalisi wallahi rayuwar da ta yi zafi <laughs> rayuwar da ta yi zafi sai kaza to kuma in ya zo ya samu wadata kuma zai ce wallahi abubuwa ne suka yawa yana dubai yana china to ya za a yi to kana cikin talauci kake karatu ka yi samu wadata ka gudu sai ka yi ba ranar kenan a shi kenan talauci ko wadata baya zama uzuri na rashin yin karatu ya kamata lalle ka nema kanka lokaci na yin karatu da kuma gudanar da harkokin na addini na'am ad-dunya sijnul mu'min manzo sallallahu alaihi ya ce duniya kurkuku ne na mumini wa jannatul kafir kuma aljannan kafiri ne aw muslim eh shi mumini ko da fa mai kudi ne duniya prison ne a gare shi me yasa ya zan prison a gare shi an ce duniya kurkukun mumini ne duk wadatanka a nan duniya kana cikin prison ne wato kaga bin ba zuwa ga aljanna mumini yana cikin kurkuku sannan bayan wannan wato mumini zai yi rashin lafiya mumini zai yi bakin ciki wannan rashin lafiya da bakin ciki ai shi ma wani wahala ne misali a rayuwa sannan bayan wannan kuma za ga kullum ɗan mutum mumini zai ta buga waya akar maka Allah yanzu wani sabon abu ya zo kaza kaza kaza yayin hukuncin shi a musulunci komai ga shi da kuɗi kafin ya sarrafa kuɗi sai ya tambaya ya hukunce shi a musulunci kana a takure ce amma kabiri ne fa yana ganin hanyar kuɗi kawai zai shige shi kabiri ba shi da doka to duk wani abu wanda za a kama doka a takure ma kana cikin nau'i na kurkuku ne kuma yanzu wannan ayi mumini kullum cikin tambaya yake kafin ya zartar da abu ga shi da kuɗin ba zai sarrafa ba wani lokaci kuɗin nan da zai sarrafa zai samu miliyoyin kuɗi ya ce irin wannan nau'in kasuwanci riba ne zai dakata za a ce ga wani business ya zo za ka samu miliyan goma sai ce bari tambi malam akar maka lauya wani business kaza kaza da ya zo sabo ana samun kuɗi ga kaza kaza kaza kaza kuma yanzu akalla in dai zan samu miliyan goma ya halatta malam ce tsakani da Allah gaya ma ya halatta ba sai hakura da miliyan goma sai wani kuma wani arnan ko wani kaza sai ya je da ya sa kuɗin ya samu miliyan goma ya dawo sai ga shi nan ba zai samu wadata kamar yadda sauran su samu ba saboda sauran dukiyarsu ba sa masa iyaka ba sa ma dukiyar iyaka kullum dukiyar suna sarrafa shi ne kawai zuwa ga inda inda za ka samu kuɗi kai kuma mumini sai ya halatta sannan kai kuma rayuwanka gaba ɗaya kafin ka aikata ba sai ya halatta shi kuma wancan bai da doka kaga wancan yana sake yana cikin walwala kai kuma kana mai a takure yasa duk wadatar mutum inda yana bin dokokin Allah yana cikin kurkuku sai dai gobe kiyama ne zai fito daga cikin wannan kurkukun Allahu a'lam نعم الأذكار بسم الله وروينا في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن أنكر قولك عائشة كان الله يقرأ بك الإنسان شيء منه يا كسان شيء إذا مسلم yana ciwo in mutum yana complain din wani abu gare shi aw kana karha ko ya kasance akwai wani kurji aw jarh ko akwai wani ciwo qala annabi sallallahu alaihi wasallam bi isba'i hakaza sai annabi ya aikata da har wannan kala ay fa'ala sai annabi ya aikata da yatsunsa haka nan da sufyan bin uyayna ar-rawi sabbabatai bil ard sai sufyan bin uyayna mai ruwaya sai sanya sabbaban shi a ƙasa summa rafa'a da ya sanya sababin shi a ƙasa haka bayan sanya a ƙasa sai kuma ya ɗaga wa ƙala bismillah sai ce bismillah turbata ardina da sunan Allah hmm. wato turbayan Bari mu bariqati ba'dina wato da sunan Allah turbayan kasar mu da kuma yawun nan share da yawun sashen mu na'am yushfa da takimuna ake warkar da ake warkar da mara lafiyar mu da izinin ubangijin mu turbayan ubangijin mu turbayan ƙasarmu mu da kuma yawon sashen mu yaron daga turba in ya taba ƙasa haka sai haka an gani da sunan Allah turbayan kasanmu da yawun sashenmu kuma ake tofawa a warkar da mara mu da izinin ubangijinmu wa fi riwayatin turbatu ardina a cikin wata riwaya turbatu ardina turbayan ƙasarmu na'am wa riqatu ba'dina da yawun sashenmu qultu qala ulama mm. ma'ana bi riqati ba'dina ai bi ma'ana riqa ai da yawun sashenmu abinda zai tsanto ba na'am wal murad bi busat bani adam abin da ake nufi da tokun bani adam alibin faris الريق ريق الإنسان نعم Rikul الإنسان ياو نان Adam da waninsa وقد fihi bai فيقال wato yakan zo da mu'annas sai a ce riqatu bi riqati adina. na'am wa qala al-jawhari bi sihah. Arika riqa min arik. Hmm. shi jawhari a cikin littafin shi ya ce riqa ya fi kebantuwa fiye da riq وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعد أهله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسب شيء yana yana yin ta'awizi ga sashen iyalansa wato saboda tsari ba saboda yayi shafa da hannun shi na dama ya kula ce Allahumma yana cewa ya Allah ubangijin mutane azhibil ka tafiyar da tsanani ishfi ta shafi ka warkar ya Allah kai ne mai warkarwa sunan Allah ash-shafi hmm, la shifa illa shifa'u kina zan iya sa ma yaro sunan Abdul Shafi ya halatta Abdul Shafi ba ta samu wanda ya sa dan shi wannan sunan ba yana cikin sunan Allah ash-shafi mai warkarwa ishfi ta shafi hmm. ka shin yana daga cikin sunayen da yara ke haddacewa ba su ciki a gani kaga wannan yana daga cikin asma'ullahi husna ash-shafi mm. a gane ku ba illa shifa'u wa idza maridtu fa huwa yashfini mm. a gane ku la shifa'a illa shifa'u mm. babu waraka sai dai warakanka shifa Allah ya gadi wato waraka wanda baya barin rashin lafiya baya barin ciwo wa fi riwayatin kana ya yaqul a cikin wata ruwa ya kasance yana rubiya yana cewa in sahil asar ya Allah ka goge ainihin tsanani ya ubangijin mutane ya dukkan shifa a hannunka warka yake la kashifa lahu illa ant babu mai yaye ainihin rashin lafiya sai kai وروينا في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال انه قال للثابت رحمه الله انس يا ce wa sabit Allah ya masa rahama ala urqika bi ruqyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin baka so umma ruqya da rukuya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala bala yace eh ina so ala allahumma rabban nas ce ya Allah ubangijin mutane ni bal ba'a mai tafiyar da tsanani Ishki an ta shafi ka warkar kai ne mai warkarwa la shafiya illa an anta ba mai warkarwa illa anta faci kai shifa Allah yugadiru sakama wato wato waraka wanda baya barin wani rashin lafiya ma'ana la yugadir ai la yatru baya bari wal ba'as ashidda wal barar شيل تناني درش اللافيا نعم بسرعة منتقى الأخبار منتقى الأخبار بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منتباب إيجاب الوضوء للصلاة والطواب wa masul mushaf babu wajabta alwala domin sallah da dawafi da kuma shafan qur'ani kun gane ko wajabta alwala do in zaka yi sallah sai ka yi alwala dawafi sai da alwala shafan qur'ani sai da alwala wa an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga dan umar daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu allah salata Allah ta'ala baya karban sallah ba tare da tsarki ba wala sadaqatan min gulul Allah baya karban sadaka daga gululi wato Allah baya karban sadaka daga dukiyar da aka sata daga cikin jihadi wato an samu ganima a cikin jihadi kafin a raba wannan ganima sai mutum ya sata ana kiran wannan gulul an gane ko saka babu sadaka daga dukiyar da mutum ya ɗiba na gululi a gane in kai sadaka Allah ba zai amsa ba kenan idan mutum ya saci dukiyar gwamnati ko kuma ya saci dukiyar mutane sai ya sadaka wannan sadaka babu lada a gare shi rawahu jama'a illa bukhari eh wa an abi bakr bin muhammad an amr bin eh, bin amr bin hazm an abi an jaddi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli yaman lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen ah, Yaman kitaban na kataba ila ahli yaman kitaban ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Yaman wa kana fihi la masu qur'ana illa fahim ya kasance a cikin shi ba mai shafin ƙur'ani sai mai tsarki to me ma'anan ba mai shafin ƙur'ani sai mai tsarki malamai sun gwajin fahimta kan wannan wasu ce ma'ana ba mai shafin ƙur'ani sai musulmi kafiri baya halatta ya shafi ƙur'ani. ibn hazm ya ce to ai manzon Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga hirakal azimur rum a cikin shi akwai bismillahir rahmanir rahim ai ƙur'ani. ne kuma a cikin shi akwai ya alal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ya rubuta zuwa ga firakal azimur rum to in an ce kafiri bai rike qur'ani dole sai musulmi to ya aka yi manzon Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga firakal akwai qur'ani a ciki sai wasu ka ce ai qur'anin ba cikakke bane aka ce to me bambanci tsakanin qur'ani wanda yake juzu'i da wanda yake cikakke qur'ani sunan shi qur'ani qul huwallahu kawai mutum ya wulakanta ya yarda an gane wannan ko a to abin da yake faruwa a babin da'awa in zaka yi da'awa ga mutum kana tunanin kila zai musulunta to zaka iya aika mai da sako ko da na alqur'ani ne ina ta gani to musamman mu mu a wannan zamanin tunda mun samu sauki za mu iya fassarawa da turanci za mu iya fassarawa da yaren mu aika masa an gane wannan ka kuma duk abin da aka fassara da turanci ba qur'ani bane shi shi fassara ne na alqur'ani an gane wannan ko na'am to haka wasu fassara la masul qur'an illa tahir ba mai shafan qur'ani sai musulmi wasu fassara kuma ba mai shafan qur'ani sai wanda ba shi da janaba a jikinsa idan mutum ba shi da janaba zai iya shafan qur'ani shi ma tahir ne shi kenan wannan koda ba shi da alwala zai iya shafa janaba ne kawai in dai akwai janaba ko haila ba zai shafa ba amma in dai babu janaba babu haila ba jinin biki to za a iya shafa ko masu wannan fahimta kaga da wannan kenan in dai misalin babu janaba babu jinin biki ba kaza ko da mutum bai da alwala zai iya shafa qur'ani sannan akwai masu cewa a'a za mu ɗauke shi ne tsahir a nan waje na dubin ba mai shafin ƙur'ani sai mai alwala kaga kalmar tsahir kalma ce mushtarika ta ƙunshi musulmi ta ƙunshi wanda ba shi da hadisi babba ba shi da haila jinin biki a wannan janaba sannan kuma ta ƙunshi wanda ba shi da alwala to wanne ne daga ciki kafin ka ɗauki kalmar zuwa ga ɗaya daga ciki kana buƙatar dalili an gane wannan ko to shi sanya malamai suka yi saɓani a kai sai wasu ka ce alwala duk wani gaba ɗaya masu cewa mai alwala kaza kaza duk wani hadisi ne dogara da shi an gane to wasu malamai suka ce kawai ana nufin ba mai shafan qur'ani sai musulmi shi kafiri an bashi qur'ani zai iya wulakantawa to kada a bashi dama ya wulakanta Allahumma sai dai idan da'awa ake yi aka aika mai da sako domin ya musulunta irin yadda aka aika mai hirakal da kuma su kisra da ire su. amma nan ba ana nufin wanda bai da alwala ba ne. Nam rawahul Afram wa Darul Qutni wa huwa li Malik Eh, ya zo a cikin muwatta mursal daga abdullahi bin abi bakar bin muhammad bin amr bin hazam inna fi rasulullahi sallallahu alaihi wa lallai yana cikin ainihin wasiƙa wanda manzo Allah ya rubuta zuwa ga amr bin hazam Allah ya qur'ana illa cewa kada wani ya shafi qur'ani sai mai tsarki قال الأكرم وتجا أبو عبد الله يعني أحمد وأبو أبو عبد الله إمام أحمد يكتب حجة حديث ابن عمر لا يمس المصحف إلا على الطهارة wato kare ya shafi ainihin mushafi sirri ya kan tsarki wannan wannan ziyara din nashi bai inganta ba wajen malamai wala ya basal mushaf sannan wannan ruwaya na ibn hazm na amr bin hazm shi ya zo mursal shi san ya wasu malamai da yawa suka za a fashi wannan ruwaya na amr bin hazm an gane sannan kuma a cikin wata ruwaya an samo wani ana kiran shi akwai wani bawan Allah wanda aka yi sabani akan shi to wanda wannan ya sanya wasu malamai suka za'afa an gane ko an yi a kan wani mutum wanda wannan mutumin wato suna suna da iri daya daya sika ɗaya kuma da ifi e an gane wannan ku duk malamai su yi magana kan shi amma dai almuhim dai wato wannan ɗahir ɗin da abin da ake so a fahimta ɗahir ɗin nan wato ba wai lazim bane ya zamanto mai alwala hmm. kafin ka sa shi a matsayin mai alwala yana buƙatar dalili mun gane wani ko na'am wa an tawus ar-rajulin qad adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam wato an karbo daga tawus daga wani mutum wanda ya riski manzo sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nama tawafu bil bait salatun lalle tawafi a dakin Ka'aba sallah ne shi ba fa idza quftum fa aqimul kalama idan kuna tawafi ku karanta yin magana kaga tawafi a cikin a cikin ainihin a wato dawafi a ɗakin ka'aba sallah ne kun fitin da dawafi a cikin ka'aba sallah ne me muka fahimta kenan kenan in za a yi dawafi dole sai da alwala in za a yi dawafi dole sai da alwala to amma yayin za mu gane cewa dawafi ba sallah bane gaba daya an ce mu karanta yin magana kenan ana iya yin dawafi ana tattaunawa kenan ba sallah bane mi'a fil mi'a تبغير كوي الولاني بي يواك يتوا في تدا الولا نعم اغان ونه راو احمد والنسائي احمد يروي تو امام النسائي نعم الادب المفرد اللي بشي لو مش لاقي شو تشتري لو لسان ما زي السلام za ka nau'in ciwo a ce duk ya ziyarci mara lafiya wanda ajalin shi bai zo ban karanta mai wannan addu'a ana fatan insha Allah zai warke to ai toriya zagaya kowa kafin ya tashi ya ba da taimako kafin ya wuce فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر